A shekaran jiya talata ne kotun ta zartar da hukuncin ga tsohon ɗan majalisar Faruk Lawal saboda samun sada a laifin karɓar toshiyar baki a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu daga hannun wani ɗan kasuwa mai hada-hadar albarkatun mai mai suna Femi Otedola. Domin ya wanke ko ya cire kamfaninsa daga jerin kamfanonin da gwamnati ke zargi da almundanar kuɗaɗen albarkatun mai. shekaru goma sha tara ne kotun ta yankewa tsohon ɗan majalisar a gidan yari akan laifuka guda uku da aka tuhume shi da su amma daga bisani suka rikide suka zama shekaru bakwai. Dr. Nasir Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a Kano ya yi fashin baki. In aka maka wato an yanke makunci akan laifuka guda biyar aka yi sabu a jere to kowane kwana ɗaya kama kwana biyar ke. To saboda haka abin da ya faru shi kaga ai caji ne guda uku guda biyu aka tura shi shekara bakwai bakwai kaga sha hudu kenan. guda ɗaya aka ce masa yi shekara biyar kaga sha tara kenan to amma tunda alkali ya ce ya je wannan lokaci na fursuna a jajjere to ma'ana kaga zai yi kwanakin da kowane tsawo ma'ana shekara bakwai tunda ce tafi tsawo to zai yi wannan shekarun a jere saboda haka kaga kowace shekara misali daga shekara ta farko har zuwa shekara biyar da zai yi kaga kwana uku uku ke so in aka yi daga nan kuma sai hau sauran kwanakin da ke ranakun ya rage. sai dai dakta sa'idu ahmad dukawa na jami'ar bayar kano ya yi tsokaci ne a kan laifin da tun da fari aka zargi mr femi otedola na cin amanar dukiyar ƙasa. shi wanda shi cin hancin nan otedola ai ya bashi cin hanci ne da sunan faruku lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i aka saka shi a cikin jerin kamfaninnukan da gwamnatin tarayya za ta ɗau mataki a kai sai ya nemi alfarmar a cire kamfaninsa daga ciki sai farukulawan ya roƙi a bashi wannan kuɗin ana so ya cire ya ce ya yi ne don ya kama shi shi ma kuma ya ce ya bayar ne don ya kama shi to saboda haka shari'a dai ta kama farukulawan ba yanzu ba waiwai ba ne amma ina makomar laifin da isa aka buƙaci a bada cin hancin tun farko ya kamata a yi wa 'yan ƙasa bayaninsa wannan shine zai fitar da duk wani zargi na cewar wata bita da ƙulla ne ake wa wani ko kuma waɗansu in ko ba a gamsu ba lallai wannan ba zai tsorata wani ba gobe ya cire shawa da cin hanci saboda haka idan waɗannan abubuwan guda biyu suna nan a fahimta ta doka ta hau kan kowa har yanzu da aiki a gabanmu a Najeriya. Haka kuma tsai da adalci har yanzu akwai magana a Najeriya. Ballantana rashawa da cin hanci har yanzu akwai sauran magana a Najeriya. Ga alama da lauyoyi da alkalai za su ci gaba da fafatawa akan wannan batu domin kuwa ta yiwu Honorable Faruk Lawal ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.